بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to iri foyo henno banna kabara alsilamatare mene iri berkeye kite irin cefoka irna iri ni dobu kabara an lebiyo ka faji ka iri kana hunoyo an ko baraza nabi adama ka nga bara buru mana ko sintina nga nawi hawa to dia ai ka gono mana kisse kuna na dawa kan na ai karfe nan furun na an duniya matunun na nabi yodi ku har kiyama kai kai hara tonna ilmin annabi sallallahu alaihi wa sallama aga kite kan ga bara annabi yungene mai to irdu ka guno annabi shi amane faji kuna na sabuka a kasinti a buyo banna na ako buyo banna to na zina ce fuka a sinti kan hunu in kuna domi don nan forono ka an andabi adama na a tilar kano a eh, ako shi su sai ka a foro ka ci ton tiladi tuku an sunan kabila ma tiladi domin ifa ganna kasi mana hasada na girman kai ka gunna ka na ya ci sabu ana ce na ne an suka adiya tiladi hasada ni mai kaka di fugar nan na si su fiso ka tilawa na sai ka wasin siyo ta sai an yi kaka tun kai ne kan keji a manga bomo hundika to dai ya kimi na si ana tiladi tuku hara ka to nan foro mo gunu guri bomo ka kabilan na buru nan ganna to dai ya shetan bi ka asinti ka wuro ni ka ce fa ka asinti ka sabo hiniyo filin sai anuka ni na doni na eh, papo ngana sinti na nse to deya sabodi ka akate banna nga abara zina sinti ka na to deya nga sabodi banna morai nindino warkayo mbineyo kwe ko baniyo sisu borodi kunani nga nche foka mm, watu nche fuka na hangada mbine bano kweli na hangada ni haika atariga to nga mbine che fuka ananchenni kakwenna iri kwe saboyoga kancenni kam fitinan ko kwenna weborori mana bakisiraga to ngan sinti kace fuka ngono ko gurodi nan ko hijirate ko kaganna to deya hari mene adadi shi su mene boro kan gono gure bongori mene adadi ka sinti ko zubu ko kyene nga boro kabila koyo goko tontono to nga ay kaaci alamari barna na fasikansi na hini huniyo na wiwiyo na zaitareyo adi ce fuka sai kabila mana koyo di kuna na war kayo na hijira ta kita za guri mu kakaka ngaridi ngaridi kuna to nindino he fasikansi di na sabo di ce fuka de ton ton ka cenni cenni har ka mere fara para cenni ga to ngon kurpe cefuka ngono ko ko faku alsilama yu warkayo corogu mara dini kotoy kenke ka cefuka nsinti kogun cuta ka cefuka nsinti gun wi hay kayasi dirodi akwai hunna irkema irno bon kani to dia nunka fajiri cere aba kaina sisu senni kuna to deya iriba wuro annabi idrisu senni kuna alayhi salam to deya alamari di ka barna na cefiri tere ka a cefu ka a honne kabila mana boro kuna na fitina ka aduwa sisu boroni to ngano kwe beri ana andebi idrisu fisau ka adon to kite to an kuma amano kanga ce ahnuf lakina sumiya idris nan nanu amman nanu ma kace idris li kasrati ibadatihi wa dirasatihi li kitabillah kasi manna amane ibada bayo ka agu ibadate bayo na mane til irpe til choyo tutuma to dia ngano idris bun mahlayil amana idris mahlayil ko bun kainal kenan ko bunu anus anus ko bunu sis sis ko bunu adam adam ko to wa kad wulida alayhi salam fi hayati adam na heno sis eh, idris na heno za an debi adama hunde kuna na chefo ka huna jiri zonfo na waranka to dia irke mane hikima na mane yiko ka hunde makoy ko bara hunde bara kukuyo fa fayuasiru alabu min nasili khalqul kathir maka gari babe amunano kadiya aha ahinzeyo tutuma hamayo na hamayo mene hanga sadiyo hangasadiyo abadindano kasiman nakan hunde kuyo hunde yo kuyo ganna to deya heka ape bara annabi idrisu amane gomini jirimayo ka irnor kweta sai kuna ngano akwai ko barano tam ka ga ke bana tutuma kai ka bar nura tutu iri irkwe mana halitta ka ta kula za saman na ganna za zaisa za za handu za handu za za tuliyo za dabbayo hai kurpe gano a nura yeti to nga yi ka bara wato a ko kayo haru kai ka bara borfuka ka be tutu makwai no kathirun nazar ila al-ardi fi mashiyati da dira asuban waza ko ban wado guna ba sa fo abon wagu yo ganna na dai guna ya kasimanna fi ainihi mas'atu huzun kasimanna bine bibika guna mo kunan na bine ka ga gayo ka ga bine kukurani kasimanna sabu ka kuna buru gunu wa idza takallam da basin ni harraka sababatu abuga kam menze bilibin kamenze ka amani na kamenze beri kukoromana ukaguno kamenze beri kuku kana abisa kamenze kurupe kweli ngano kamekali chibate yo li aboga zigizigi no kuga yoja ni kuga chiba to haruka kwe ko bara borfoka amane sharia ka kanna sharia di akube no harika jasa to dea de ilu hununin dirinka qawm qabil mene mene barnan nan sarai kan sara an kuna dini nsara yedi bannano in norkoye keɓerina annabi idrisu sammakiteni an kaciya e foka ana wato sarayo na mene bolla na mene ilalo ilalo ka duma an duniya ri an kaciya e foka ka na kurpe tusu ka kabila boronam an duniya kuna to dia an kabara bor sintena na ana hu sintika dam an duniya ri pe hini hunani obo bon mene to nga ya bar bor sintika ana kongoyo na tanyodi ka sima na kana a soje siriya ana homoteriyo siriya to nga ce fuka faka ka ce fuka nka kabila burodiga nan bariyo na ce jiro kwayo homoteriyo di kuna bari ka rukwayo gono ce jiro kwayo gono to nga ce fuka nan lizaya nindi do rupe na nasaratan se ngan na tutuma wi kan kuna fodi to diya nan di ce fuka nam iraro di ce fuka azubu an duniya kuna diya zangayon kwene annabi idris irke na baiwa ta sai ka a baiwa gonu ka to bor kurupe ga an duniya kuna domin ngano bor sinte ka ce fuka a hantum na kalam na yi ka hantum wa allama nasa alkitaba kai ka boro bayani mofo yasino ngantum to irke ke be na gomini ta se ka be wata se ka ana daraja karani an duniya ne na lahara ngano inno ko ko be ri agono ko cirse amane tira jirmante kuna qala ta'ala inno ko ko be ri agono ko ci wazkur fil kitab idris mace fakanna an dabi idris fajita se ka asenni se an kobar tilakuna alquran kana innahu kana siddiqan nabiyya abanno cimiteri kai kabar barfuka ana andebi ana andebi adama na andebi sisiyo anan hinyo gana har ka boru ka koton na cimi kai kabar andebi no wa rafa'nahu makanan aliya ngal peitere je fukarna az gordo berani ase ka karani bomodo ka darja karani to dia alamar yo ka kuna in norpe beberi na darja karani na a fetere dononi ngano ka fetere na za ni sama tacinte na rasulu sallallahu alaihi wasallama a na nara ni do a mane al-isra'i wal miraji diroka in nurfeten nara za maka kakana baitul maqdas karuka ce ka na ni sama to dai a sama a dirodi kunani na akwai kube na annabi idris to dai nka aduka amane gomni kalpe ta se zan duniya kurane ka anabana ta se han kurpe haika boro ce fuka nkun makote za amane zamani hen no ganayo no ho gana ganayo di kurpe ala da boto annabi idrisu gano irke ma irci bon kano to de ya israiliyat fajo ka israiliyat isuga chimaniyo irben suga tangar tawayo to ngano ka aka alqur'ani aye mana fasare kuna kana annabi idris senite to afajeli kuna nkana isra'iliya to ka isra'iliyo yo yana cinedi dandam allati nan nabiyu sallallahu alaihi wasallam alla wa wala nukadhiba ka irin so a cimmani irben masuka tangartawa to da ya sahabi ka irnor kai kai beli a kai tare yardan nan la nce fuka nce waka na hay karaka alquran jina walam tubayyinuhu sunna sunna ba mobine ana na fara parani faruya ana ibn bas ana ibn abbas radiyallahu anhu sala kabul ahbab kaci ibn eh, ibn abbas na fajita do kana kabu ibn ahbab rike tamfada alkobar yahudi kuna na dongo no gara cimino aslam treze to nga gonna labarin na taura mana labari tutuma to ngano ana ha irka mana me cine ka kai tereci wa rafa'anahu makanan Aliya, ngari kai fukar na zaka gordo bela ni ka karan bomodo to dia kono mutilan ala ilmi ahli alkitab to dia nga kabun kabul ahbar ni amane beyoka a tilape wato yahudi na nasara yo ngana tilayo agum mimma inda bani isra'il na ya isra'il ka gano isra'il ko ro bani isra'il ro fa zakara anna allah ta'ala nindina dukacci ka in ruke fe beri akrama idrisa alayhi salam ana idrisu ana bai wata idrisu sai mai ka girman bai ka girmamawa bi anna lahu min al kulla kullu yawmin bi qadri amali ibn adam fi zalika zaman han kurbai har kiyama ba kai kai agon na lada kan bo hanto ase ibuna adaman ze kurpe bei kate a zamani di kuna harka ka kan nawo walakin yazidu idris fil ajr to deya idris abana bo tonton no ba safo arada an yuakhira umrahu umrahu shay'an min zaman adon ban macin nan hunde zinkirin tawan ase cene wa kana lahu malakun khalilun lahu nan duka malaka malaka malaika fi so ase kanga ya bara a dira kasine na a goro kasine kanga nara a fita a sai zanga ba sina kanga ya bo gono nara ba mani wa zakara lahu ma yurid inda na ci malaikar sai kanga ba fa hamalahu ala janahihi nga malaikar ce fuka na zanna a cero a fatani wa da bihi ila sama karuka ce fuka na sama karun nara ni liyaltaqiya bi malakul maut na in kai kuben na malakul maut wa yukallimuhu fi zalika nga gokoga a senninnara malaikaji malakal mawtu goko malaika di andebi idrisu mana alamar kuna faltaka almalaku bimalaki maut fi samai rabia nindino malakal mautu na di ka agon agan debi idrisu jareyo di bomoni nkube sama ta kuna kunani wa sallama alayhi nga chefo ka sallama ga wa akhbarahu bima yuridu idris na arkanu la bali haika idrisu ba matase to faqala lahu cha chase wa aina huwa malaik malakal maut yana haya to mara gono to faqala al malak ninno malaika ka ga jaredi ana zakte ko kanani na ki huwa za ala zahri ngago abannaga fata'ajjaba malakul maut ninno malakul maut ce fuka malaika ka hunde tara nindina amamaci na rukaci subhanallah ilke pitere geyo ko moro na majege mata batal nurkega inna allah ta'ala amarani an aqbida ruha idris fi samai rabia in nurkena forno ama idris hundeta an kobara sama ta cinte wa kuntu fi hiratin fi amri to nga gono ko bitiyo amala alamar kuna to boro gono ganna ngan lukacin ma hundeta sama ta cinte mo fayasi abate سأكبد روحه في السماء الرابعة وهو على الأرض أبا هندت سمتا تنتن بكوبون غنا نندي دو فقبد إدريس عليه السلام مصداقا لقوله تعالى ورفعناه مكانا عليا نندي نو نشي فكنا إدريس هندتا سمتا تنتن كنا أن كوكي كوبرا إن لكي من ميتنا لي na a chim ana chimi chiba ninga ngana chimina ka chibaka in norpe chingina za ka kara ni ka